alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah wa alihi wa sahbihi wa mamala wa ma tawfiqi illa billah allahumma ya muallima adama allimna wa ya mufahima sulaimana fahimna wa la wala wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wallahu al-musta'an ala ma tasifun bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu a yau muna alhamis sha ɗaya ga watan sha ɗaya dubu biyu da ishirin da ɗaya wanda ya daidai da nawa ga watan rabi'u sani yau bakwai ko <coughs> ranar maulidinmu biyu ko yau yau alhamis ba kaga eh, lahadi litinin talata laraba alhamu yau shida shida ga watan rabi'i Sani, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku a karatunmu na halin masail kafin mu ɗora yau muna halka ta sha tara muna neman afuwar 'yan uwa sakamakon wato fashi da ake ɗan samu lokaci zuwa lokaci ‘yan uwa suna tambaya cewa ba a karatu ba ba a karatu ba to wani lokacin ranakun karatun ne suke dacewa da wato maulidai shine yake sawa muke ɗan samun fashi na karatun ala'ayya halin muna halka ta sha tara kuma muna yin bayani ne akan imani da annabawa da mursalai alayhi salatu wassalam a karatunmu na halka ta goma sha takwas mun yi bayani akan cewa wajibi ne ga dukkan baligi mai hankali ya ba da gaskiya da cewa Allah ya aiko da annabawa da manzanni kuma aiko wannan da Allah ya da annabawa da manzanni wannan falalarsa ne ya ga dama ya halitta halitta bai turo musu kowa baran kiyama ya ware wannan ya tafi wuta wannan ya tafi aljanna wannan yana da dama ya haka tabaraka wa ta'ala da haka ai aiko manzanni da yi mana to falala ce da Allah ya yi mana da kuma rahama da jin kai gare mu mu bayi shine ya turo mana wanda za su sanar da mu shi su gaya mana ga yadda za mu bauta mishi ga abin da yake so ga abin da baya so ga abin da ya halatta ga abin da ya haramta don ya yanke wa bayi hanzari ka aje kiyama wasu ce Allah ai ba mu san ka ba da ka aiko mana manzanni ai da mun bi ka da mun bi manzannin ka zaka Allah ya turo mana manzanni da falalarsa kuma kamar yadda <coughs> maulana sharif ya ce ya kawo mana maganganu guda biyu gane da adadin annabawa maganar wanda suka ce ba Allah ya san adadinsu kamar yadda mala'iku ana cewa ba wanda ya sarin adadin mala'iku sai Allah ko wa ma junu da rabbika illahu to aka su ma annabawa ana cewa ba wanda ya san adadin su sai Allah tabaraka wa ta'ala duk da a wasu suna ganin cewa suna da adadi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu amma maulana sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu ya faɗa mana cewar dukkan hadisan da ake istinasi da su ake ɗebe haso da su ake ɗebe kiwa da su afsa adadin annabawa gaba ɗayansu hadisai ne wanda suke raunana wanda su ko ba su isa a kafa hujja da su akan matsalar aƙida ba a ce sai an ƙudirce adadin annabawa kaza ne a halayya halin dai akwai hadisan kamar yadda muka karanta su a halka ta 18 wanda suke tabbatar da cewa adadin annabawa a dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wata riwayan ta zo da cewa akwai mursalai ɗari uku da sha uku wata ɗari uku da sha biyar ala'ayya halin shi ma babu wato riwaya wadda ta tabbatar da adadin su manzannin wannan shi ne abin da yake akwai dangane da adadin annabawa magana biyu ce tsakanin masu cewa ba a san adadinsu ba Allah ya san adadinsu da kuma wanda suke ganin a adadinsu dubu ashirin da hudu saboda wannan riwayoyi wanda suke wato raunana to maulana sharif ya ci gaba da cewa wa anna sayyidana muhammadan abdullahi wa rasulu shugabanmu annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne huwa khatimul anbiya'i kuma shine cikamakin annabawa fala nabiyya ba'dahu babu annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an cika annabta da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai aiko wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba saboda haka arsalahu Allahu Allah ya aiko shi kafatan linnasi bashiran wa nadhira Allah ta'ala ya aiko shi wa gabaki ɗayan mutane yana mai bishara yana mai gargadi Allah ta'ala ya faɗa a ƙur'ani yana Muhammadur Rasulullah na ma'ahu ashidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan zuwa ƙarshen ayar cewa muhammadun Rasulullah ai annan Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi sahabbansa kenan ko Allah yana yabon su ce ashidda'u alal kufari masu tsanani ne ga kafirai ba sa tausayawa kafirai ba sa dagawa kafirai kaba ruhama ubainahu sannan masu jin kai ne a tsakaninsu a wata ayar Allah ta'ala ya ce ma kana muhammadun sallallahu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamo uba ga ɗaya daga cikin mazajen ku ba sai dai manzo ne na Allah cikamakin annabawa wannan ayar ta zo ne lokacin da Allah yake kore wato bunuwa ɗa riƙaɗɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda da larabawa suna da wata ta'ada ita ce ka riƙi ɗa na wani ka ce ya zama ɗanka zai gaje ka zai wato gaje ka kuma duk wani abu naka kai ba za ka auri yas wa matar da ya aura ba da waye da waye to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tabannin Zaid ibn Harisata Allah ya kara mai yadda ana ce masa Zaid ibn Muhammad sallallahu haka ake kiransa to da Allah yana so ya bata wannan ta'ada ta larabawa to sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zamo uba ga ɗaya daga cikin mazajen ku ba manzo ne na Allah cikamakin annabawa baya ga haka Allah yana ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsadu indallah ku kira su da sunayen mahaifansu shi yafi adalci gurin Allah tabaraka ta'ala da haka daga nan sai aka koma ce masa na harithata amma wahallu shahid anan cewa shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne kamar yadda ita wannan ayar take nunawa ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa ne a wata ayar Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa ma naka illa ka fatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wa gabaki ɗayan mutane kana mai bishara wato kana faranta ran muminai wanda suka bi Allah da samun shiga aljanna kana gargadin wato kafirai wanda suka ƙi karɓan saƙonka da shiga cikin wuta shine bashiran wa nadhira wa huwa rasulun ilal insi wal jinni annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa mutum da aljan Allah ta'ala ya faɗa wata aya wa id ilaika na nafaran min jin. ka ambaci yayin da muka juyo da wasu jawa'a na aljanu muka juyo da su zuwa gare ka ya rasulullah yastami'una qur'ana suna neman jin alqur'ani falamma ruhu yayin da suka halarto masa ƙalu sai aljanu suka dinga cewa an su tuku shiru ki shiru yawa falan ma udiya da aka kare wallau ila qaumihim suka koma zuwa mutanen su munzirina suna masu gargadun su alu suna cewa ya kaumana ku mutanen mu inna sami'ina kitaban mun ji wani littafi unzila da aka saukar da shi min ba'di Musa bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi halin kasancewarsa mai gasgatawa da abin da ya gabace shi ya hadi ila alhaqi yana shiryawa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim yana shiryawa zuwa tafarki madaidaici ya kaumana ku mutanen mu ajibu iyallahi ku amsawa mai kiran Allah manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa aminu bi ku ba da gaskiya da shi yaghfir lakum min dhunubikum ubangiji tabaraka wata'ala zai gafarta muku daga zunubanku wa yujirkum ya tsirar da ku min azabin alim daga azaba mai raɗi wannan ayat tana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi an tura shi hagun aljannu ba iya gurin tinda ah, to gashi bayan sun karɓi addini kuma sun tafi cikin mutanen su aljannu suna musu da'awa suna kiran su zuwa musulunci cewa ku zo ku amsa kiran Allah ku zo ku amsa kiran mai kiran Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata ayar Allah yana faɗa ƙul uhiya ilayya ka gaya musu an yi wahayi zuwa gare ni anna na farun mil aljinni ko wasu jama'ar aljanu sun nemi jin Alƙur'ani. Baƙalu suka ce in na sami ina ƙur'anan? Haƙiƙa mun ji a jaban wanda yake mai abun mamaki hadi ilar rushdi yana shiryawa zuwa shiriya fa'aman na be sai muka ba da gaskiya da shi walannu shirika bi rabbina ahadan har abada ba za mu tara bautar ubangijinmu da ɗaya ba wannan ayar ita ma tana nuna manzan Allah sallallahu an tura shi gurin aljanu ba iya kaɗai mutane ba da haka ga aljanu sun ji alƙur'ani kuma sun tafi suna yaɗa da'awa a cikin mutanensu kamar yadda wannan ayar ta nuna maulana shari ya ce wa ƙala alƙamatu alƙama ya faɗa ya ce ƙultu libini mas'udin na faɗa ga ɗan mas'ud abla ɗan mas'ud hal sahiban nabiyu sallallahu alaihi wasallam lailatal jinni minkum ahad ahad al sahiban nabiyu sallallahu alaihi wasallam lailatal jinni minkum ahadun to to hal sahiban nabiya kenan yawwa zai fi kyau hal sahiban nabiya sallallahu alaihi wasallam lailatal jinni minkum ahadun shin ahadun daya ya aboci annabi sallallahu alaihi wasallam a daren aljanu ya yi takadimin fa'ili ɗin zai fi kyau in kuwa hal sahiban nabiyu ne sai dai ya zama a hadar. to tun da ba sa alif ba hal sahiban nabiya sallallahu lailatal jinni minkum ahadun shin ɗaya cikinku ya aboci manzan Allah sallallahu a daren aljanu Mana daren da manzan Allah sallallahu ya je ya gana da aljanu shin ya aboci ɗaya daga cikinku? ku ala sai ce ma sahibahu na ahadun yauwa ni kaina ta addabe ni bakan nan ma sahibahu na ahadun daya cikin mu bai abuce shi ba walakin qadibta qadina wa inda Abdullahi dan Mas'ud yace a wannan daren <laughs> mun nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam mun rasa amma ibta qadinahu mun nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin a wata dare wa huwa bi makkata yana makka fa qulna sai muka ce ugutila wai ko an wa Annabi sallallahu alaihi wasallam gila ne ma ila bihi me aka aikata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani dare muka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam muka rasa yace fa bitina bi sharri lailatin lailatin bata biha qaumun sai muka kwana mafi sharrin dare da wasu mutane suka kwana a wannan muka kwana cikin tashin hankali saboda mun nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun rasa ma asbahana da muka wayi gari fa idza huwa jaa min qibali hira sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo takatarnin dutsen hira ala ce fa zakaru lahu allazi kanu fi sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi halin da suka kwana a ciki fa qala sai manzo Allah ya ce atani da'il jinni mai kiran aljanu ne ya zo min fa mu shine na je musu fa qara'atu alaihim na je na karanta musu alqur'ani fan dalaka bina manzo Allah sallallahu alaihi tafi da mu fa arana ya je ya gwada mana ya gwada mana asarahu wato kasan shi ara a yana ta'adda zuwa har zuwa mafu'uli uku yawwa kaga ara na atharahum kaga wato ya nuna mana mudin da ya nuna mana maf'uli ne yau atharahum shi maf'uli ne kaga <laughs> nan ya yi ta'adda zuwa maf'ulai kwaya biyu ko ka iya cewa araitu amran al'amura wa dihan na gwada wa amur lamarin a fili yake saboda yana cikin wanda yake ƙetara yake yin ta'addi zuwa maf'uli ba ɗaya ba fa a rana asarar manzal sai ya gwada mana gurabun aljanin yace ce kun ga nan muka tattauna da su kun ga alamunsu wa asara ni rani har ma fitilinsu inda suke kunna wuta duk manzal sai ya nuna mana Wasu aluhu zada su aljanu sun tambayi manzo Allah to me guzurin mu faƙala sai yace, lakum kullu azmin zukira smullahi alaihi duk wani kashi da aka ambaci sunan Allah a kansa to na ne ai sai ba a yin ba a yin annabi ya hana yin hoge da sallallahu da kashi saboda ka a bata aljanu ya musu izini duk wani kashi da dan adam ya ce inda ya faɗi sunan Allah to an wa aljani izini ya ci wannan wannan ƙashin ya ƙaufi aidikun da zai hada a cikinku au fara ma ya kuna lahama mafi cikar abin da yake kasancewa nama ya ce wa kullu ba'aratin satin, duk wani kashi na dabbobi tumaki ko ko shanu to ulufun lidawabiku shi kuma kalaci ne ga dabbobinku kamar ciyawa ne mu kuma ga tinkiya da da shauransu saharawa da waye to su kuma kashin dabbobinmu shine abincin dabbobin aljanu kashin da muka ci da bismillah shi kuma shine abincin su aljanin manzo Allah ya musu wannan lamunin sallallahu alaihi wasallam fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala tastan jubihi ma sai ya kalli sahabbai yace to abubuwan nan kwa biyu kan ku yi tsarki da su da kashin dabbobi busasshe kada a yi don a aljanu da ƙashi wanda ya bushe shi ma kada a yi tsarki da shi fa ina da'amu ikwaniku mil jin domin abincin ƴan uwanku ne na Aljanu. Wani hadisin, Imam Ahmad da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da shi yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce a wannan duka Sharif yana yin bayani ya kawo waccan ayoyin guda biyu da wannan hadisin dan me dan ya kafa mana hujja cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi gun mutane da kuma Aljanu. sallallahu alaihi wa sallam wa min almuttafaqi alaihi sharif ya ce yana da abin da aka gamu a kansa annan nubuwata annabta laysat muktasaba ba tsururta ake ba kamar da atul falasifa kamar yadda falasifawa suka yi da'awa su falasifa suna cewa tsabar ibada ce take sa Allah ya naɗa ka annabi so da haka ƙofa a buɗe take kai ma za iya zuwa ka yi halwoyi ka kulla kanka so da haka sike na sai ka abu abin da ya rufe wa falasifa tunaninsu shine sun tabbatar duk sanda mutum ya kaɗaita ya hana ma kansa cin yake riyala dai azumi hana ma kansa cin wasu abubuwa ya shagala da ibada to yakan ɗan samu mu kashe fatu babu shakka wannan har ibnul qayyim al-jauzi a cikin madarijus salikina ya kawo haka ƙofa ce ƙasaitacciya ta samun buɗi sai ka fara ganin ko da wasu arwahu ko a fara maka a fara nuna maka wasu abubuwa da suke koye me yasa saboda ruyinka yayi tsarki rai yana da ido wanda idan nan yakan cuɗanyi da idan gani wannan sai ya zama na idan ran nan abin da yake gani idan ganin kama yana gani shi ake cewa kashafi to me yake sawa ba a samun cuɗanya da idan ranmu da idan ganinmu har mu dinga ganin wasu abubuwa tsirara ɓoyayyu to ran ne yake cike da datti idan ran ya yi datti sai ya zama idan ya makanci sai ya zama ba a iya ganin komai to idan rai yayi tsarki shi kuwa rai yana yin tsarki da riyala an fahimta da eh, karanta cin abinci karanta magana karanta cuɗanya da mutane yawaitar ibada to wannan sai ya sa ka fara samun wasu dan a fara sanar da kai wasu ɓoyayyun al'amura na gaibun Allah tabaraka wa ta'ala to su idan suka shiga wannan sai suka sa idiraki da wannan suka fara da suka wasu ɓoyayyun abuwa sai su ɗauka ai wannan annabtaci ba sa bambance wahayi na annabta da wahayi na ilhama irin wanda Allah yake wa waliyai saboda haka su da sun samu wannan ilhama ilhamatu din suna ganin ana kimsa musu wasu abubuwa suna faɗa yana abuwa sai suke ɗaukan wannan shi ake cewa annabta da haka su falasi falasifa sai suka tafi cewa annubu watu muktasabatu annabta kawai da tsabar ƙoƙari ne yake sa a naɗa ka annabi zaka iya zama annabi da ƙoƙari in ka je ka mai da hankali to wannan ƙarya ne ah, falasifa ɗin mel yi na wasu nau'i ne na falasifawa a mu yayin da skariya annaha ta Sabatun. ita ita annabta wato ana Ka ji ko an ƙin riyadati ta hanyar riyala ba ana faɗa ba riyala ka taɓa yi ba. Ba ka taɓa riyala ba a ya kamata ka jarraba ta ana yin ta hanyar riyala ba cin da abu mai rai ba haramta ma aka yi ba a kawai kai ne za ka yi sunan shiryala da abin da yake mai rai da da abin da ya fita daga jikin mai rai irin su nama kaga abu ne na jikin mai rai irin su nono haka da su madara da su kifi duk ba za ka ci ba za ka ɗau wani lokaci kana azumi sai dai ka lalubo wani abincin haka sai dai kaga tuwo ai bai fita daga jikin mai rai ba ita dawa a jikin tsirrai take yau wasu tuwon dawa su da shauransu da yi abinciccikan da bai fita daga mai rai wato irin wannan <laughs> su za ka ci da kayan marmari ai bayan Allah suna yi ita riyalan sai a yi azumi idan an yi azumi yake na amma ina ga mala abba ai ya taɓa yi ya taɓa riya ka taɓa riyala ai ko ka gani in an yi ta ana jin daɗi ni ma dai na taɓa yi su ɗaya kunin gyaɗa ne ta sha <laughs> shi ne abinci amma <coughs> wato akwai riyala haɗe da kuma halwa yawa iya cire gaba ɗaya ba eh tari take zaɗi mura nake sau haka akwai riyala mai haɗe da halwa to su sai suka ɗauka cewar ita wannan riyalar ta hanyar ta ake samun annabta an ɗariƙin riyadati ta hanyar riyala wal ibadati da ibada wa dawamil muraqabati da dawwamar wai muraqaba ya zama ko da yaushe kana kallon Allah na tare da kai na kallon ka to wai in kala lazumci wayannan abubuwan guda uku za ka zama annabi su abun falasifa sai sharif ya ce wa huwa zandaqatun wannan zindikanci ne wa da haka ba musulunci bane mutum ya fita daga musulunci gashi nan wa mu'taqidu zalika kafirun zindiqun e wanda yake kudirin cewa wai annabta za a iya kasabinta da ibada a kafiri ne zindiki ne ai Allah ya tsabi mera mala'ikati rusulan wa minan nas ai ijtiba'i ne ita annabta kawai zabi ne na Allah ake nada ka a nada ka kuma annabawan nan tuni ya nada su kuma ya rufe annabta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani annabi da aka ce wai tsururin ibadarsa ce ta sa aka ba shi annabta a ba ita bace ba wannan zaɓi ne daga Allah ta'ala Shi ne a wata ayar da yake cewa wa hadi ilaihi man ana me farkon Allahu tsabi yawwa Allahu tsabi ilaihi man sha'u. wa hadi ilaihi man ana kaga ita ita wannan ina ba ita ce wannan ya lasu ibada dinnan su da wamul muraqabati shine in kana in hidaya kake so to ita wannan sai ka koma da bi zuwa ga Allah sai a baka hidaya amma ita annabta da ijtiba'i ne kawai yawwa ijtiba'i ne haka shehu tijani dala cikin al qurani shehu alarazmi ya mai tambaya kan wannan ayar shehu ya buɗaɗa jawabi akai cewa ita wannan mashi'a ilahiya ta kudurta kawai waɗannan su ne zaɓaɓɓu ne kaza ijtiba'i kenan wayannan kuma an sa musu sharaɗai su ahalul hidayat kenan su an sa musu sharaɗai sai kun tsaye da ibada kaza sai kun yi kaza sai kun yi kaza sannan za ku samu hidaya wayannan kuwa babu wani sharadi kawai an naɗa su annabawa ne kawai shi kenan ba sharadi wayannan kuwa da sharadi sai sun mai koma da bi zuwa ga Allah tabaraka wata'ala da ibada da zikiri da riyala din da khalwat ai mu shehu jijana aka daukewa wannan riyalolin da khalwat din da waye amma da wallahi baka isa ka samu usuli babu su ba ba zai yiwu ba a ce wai kana zaune kana cikin sai ka bar shi wallahi sai ka bar komai ka dawo ka tsaya Allah ka sa gaba kawai sannan lafiyayyen da zai ka daina ci wallahi sannan sannan za ka rizo wani sai ka zama mahaukaci gaba ɗaya sai ka sallamu duniya duk ba zai ina wane mutum ina ado yanzu shibuli a cikin bagada da kana ganin shibuli mahaukaci ake ce mai imamu shibuli abubakar shibuli kaga dai biyu ne rikakke amma bagada da gaba ɗaya mahaukaci ake ce masa sai da wannan abubakar bin mujahid <laughs> yana zaune da wani almajirinsa shibuli ya shigo shibuli yana a shi wannan shehin abubakar bin mujahid babban malami ne abu gara yana taji sai ya rungume shi ya sumbanci nan ɗinsa sai shi wannan almajirin sai ke cewa yanzu ya yanzu kana babban malami shibuli duk bagada da mahaukaci ake ɗaukansa kaiwa shibula haka sai ce tumawarki ne da annabi sallallahu alaihi wasallam na ga ya sumbanci nan ɗin shibili na ce masa ya rasu la shibili ne ba mahaukaci ne wannan eh sai ya ce to da mai shibili ya samu wannan abin ya ce duk sallar farila in yayi sai sai ya laƙadi ja a kun kafa uku sai ya ce sallallahu alaika ya muhammad sallallahu ya ce to sai wannan shi ya sa ka ga ne masa haka ya ce to abin da na gani kenan ya ce wannan abin da ka gane a mafarki na ga annabi ya masa kuma da ya tashi dan misdaƙin mafarkin sai ya kira shibuli sai ya ce shibuli wai da Allah wani lazimi kake karanta a duk gurbin sallah ne sai ya ce ina yin laƙar ja a kan ƙafa uku kuma ina yin sallallahu alaika ya sayi na Muhammad sallallahu irin yadda manzo Allah ya gaya mai a mafarki sai shibulin ya maimaita mai to yanzu wannan shi duk duniya za ka ce mai shibuli ƙarya ne ai ba zai saurare ka ba amma su ba gada da duk mahaukaci ake ɗaukansa to daɗin in bai hakan ba wallahi ba zai cimma wusulin da ake magana wallahi ba zai samu ba sai da wannan kawai dai shine bila khalwatin rabbu <coughs> bila kalwatin ah, rabba wa rubbu bi kalwatin ko fashatta na ma baina lazidaini manhala yau waje shehu tijani ba kalwa yake tarbiya su ku abu na baya sai da sai da kalwa eh kaga kuwa mashayar akwai bambanci wanda zai sai an yi halwa sai an yi abu duk da ko lokacin su shehu dan fodiyo din na radiyallahu anhu ba za ka zage ka ci kaza ba ba zai yiwu ba amma yanzu ga ga ma'arifa ga komai kuma yake kwashi kaza ka hadda ya yagwat ma yake kara da ita lafiya lau ba abin da zai faru eh to fa la zalika fadlullah yuti man yasha to <coughs> to lallai kuwa to shi ne wannan sai ce mu'uta idu zalika kafirun zindiqun wa zalika man ja'ala nubuwata abqariyatan haka nan wanda ya sanya annabta wai wata jarumta ce kawai mutum ne kawai zai tashi jarumi kawai ya tsaya tsayin daka ya ce shi annabi ne kuma ga wasu abubuwa da yake so ya cimma a bi shi akan kaza da kaza to wannan shi ma kafiri ne fa inna fa in zalika fi haqqin nabi idan mutum ya kudirce haka cikin haƙƙin wani annabi wadda ama annal ya tahiyar nubuwa riya cewa wai jarumta da gwarzanta wai ita ce annabta fa zindiƙun shi ma wannan zindiki ne wa in kana musulman in musulmi ne kuma ya itika da haka fa murtaddun wannan yi ridda Allah kiyaye mu yajibu alaihi tawbatu wajibi ne ya tuba wa illa in bai tuba ba kutila sai a kashe shi ina ba ta an bayyana to wannan shine wato jawabi kan annabta to akwai abin da ya wajaba a haƙƙin manzanni alaihi salatu wassalam abin da yake wajibi a su sai mala ya ce wa min sifat mulana shari ce wa min sifatar rusuli ittisafuhum bi kulli anwa'il kamal yana daga sifofin manzanni duk wani dangogi na sifa ta cika fin nau'il bashari a cikin nau'in mutum wanda wannan an gani an san cika ce a cikin ɗan adam to sun sufantu da wannan wa azamu sifatil wajibati bi fi haqim arba'u mafi girman subobin da yake wajibi a haƙƙin su guda hudu arba'u sifatin subobi ne guda hudu na farko as-sidqu gaskiya fi kullil aqwali a cikin da abin da suka faɗa wa dalilu ala zalika dalili kan haka al mu'jiza shine mu'jiza allati hiya bi manzilati qawli al haqi azza wa jalla wanda ita mu'jizan nan tana matsayin kamar Allah ya ce sadaka abdi ba na yi gaskiya fi kulli ma yuballigu anni cikin da abin da yake isarwa daga gare ni misali sun isar da abu sai aka tsare banta su aka ce in sun isa su zo da wata hujja da take nuna gaskiyar wato da'awarsu <coughs> shikenan sai aka ce me kuke so suka ce kaza muke so ai sai suka nemi Allah yi abin nan sai Allah yi me Allah yake faɗa kenan Allah yana cewa waɗannan abin da suke faɗa muku din nan gaskiya ne ni na turo su da haka gashi na gaskata su cikin saboda haka wannan mu'jizozi su suke nuna gaskiyar annabawa alaihi salatu wassalam domin ita mu'jiza wata aba ce tana da bambanci da karama ita karama babu haddi a cikinta abinda ake cewa haddi ni nayi in ka isa kai waliyi ba zai haka ba waliyi ba zai taɓa karama kuma ya ce da mutane ko ya ce da wasu ko al'umma ya ce in kun isa ku yi wannan ba ba zai to in yi haka to ba ba ne ba karama ba ce an fahimta da haka shi yasa suke cewa duk abin da yake ya halatta ya zama mu'jiza ga annabi ya halatta ya zama karama ga wali sai su ce suwar tahaddi banda fito na fito shi annabi zai ce fito na fito da haka zai ce in kun isa ku zo da abu kaza shi nan mun gani a Qur'ani wata haddafar ta ba kullu muribin awa ya maqama asyulul gusau in jibu siri ko yayi fito na fito duk wani mai kokonto ya rude ya kidime saboda mai abin da yace a zo da shi din ba za a iya ba a misali alqur'ani wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ce fa bi sura ku zo da kwatankwacin sura guda kaga wannan shi ake cewa tahaddi na zo da ƙur'ani in kun iso ku zo da kwatankwacin to wali ba zai taba karama ya ce in kun isa ku yi ba babu wannan a cikin a cikin wilaya babu tahaddi eh saboda haka karama zai yi ta amma ba zai ce ai saboda shi kansa karamar ba da nufi ya yi ta ba ba da nufinsa ba ne kawai Allah ne ya fitar da ita ta cikinsa yawwa to shikenan to to da haka eh, sidiku wannan gaskiya ba za ka taɓa samun annabi ya faɗa abu ba haka ba yawwa ba sarifa kenan annaba ba ka taɓa samun su da haka ba abu na biyu al'amanatu amana wahiyal ismatu shine su mai ne ai hibzul ai hibz ai hibzullahi ta'ala zawahiri ma'ana kiyayewar Allah da zai ga zahirinsu su wa bawadinin da baɗininsu su minal ma'asi ba sa yin saƙo. kabire ha wasa ha ko manyan sabo ko ƙananan sabo ba sa yi yawwa lasa ga'irar kisati ko ƙananan sabo fakat ƙabalan nubuwa ba da kafin an annabta da bayan an annabta ba sa yi wa ya tarattabu alal amanati aidan a kullama hallahu bihi alai. yana cikin amana dai a cikin su shine kiyaye wasu duk abin da Allah ya musu wahayi duna tagirin ba su canja ba a ce wai ga wata aya an biya musu wai su ga cewa ta yi tsauri wa al'umma bari su dan rage wani abu ko su canja wani abu ba sa wannan au tabdilin ko sanjawa au harifin ko musanyawa wa dalilu ala zalika dalili kan haka anna Allah amarana bil amarana bil iktida Allah ya umarce mu koyi da annabawa fi aqwalihim a fadin su wa af'alihim da aikin su wa iqraratihim da abinda suka tabbatar illa ma kassahumullahu bihi min umurin sai abinda Allah tabaaraka wa ta'ala yake bance su da shi na wasu al'amura Allah ta'ala yana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera wallahi hakika ko yake kya tabbata gare ku cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake kaunar Allah yake kaunar sabon alheri lahira ya ambaci Allah tuli da haka Allah ya umarni a koyi da su saboda haka ashe abinsu duk da lamarin Allah suke yi in kuntum tuhibbuna Allah a wata ayar Allah ce in kuna san Allah fattabi'uni ku bi yuhibbukum Allah wa Allah zai so ku ya gafir lakum dhunubakum ya yafi muku zunubanku kaga nan ma Allah yana umarni abi manzo Allah sa fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtaduna ku ba da gaskiya da Allah da manzansa annabi wanda yake al'ummi wanda ya imani da Allah da kalmominsa ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas kwa shirya in kun bi shi Allah ta'ala ya ce alladhi yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya sune wanda suke bin annabi al'ummiya a wata ayar Allah ya ce ulaika hada Allah wa'annan sune wanda Allah ya shirye su fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shirye su ah, wa ma kuma rasulu fakuzuhu ko abinda manzo ya zo muku da shi ku yi riko da shi wa mana hakum anu fantahu abinda ya hana ku ku hanu saboda haka wallahu subhanahu ta'ala ya amuru bi ma'asiyati Allah ba zai yi umarni a yi sako ba tunda yace abi abi abi to kaga bin su yana nuna amanar su da haka Allah ta'ala yana gaya mana inna Allah la ya amuru bil fasha Allah ba ya umarni ayi sako a taqulu ala Allah ma la ta'lamu wa alam sharbi yace ka sani dan akwai tsinannu da suke cewa suke wani tsinanne da na gani a a ana cewa wai ibnu taymiya yana cewa wai ibnu taymiya baya sabo baya yin ko baya yin kuskure ko amma kuma yana kokarin jingina kuskure ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ƙara maimaita mai tsinan tsinanne yana ƙara tabbatarwa shi ibnu taymiya ba <laughs> duk abin da yake faɗa tarjama ce ta nassin qur'ani da hadisi da haka dan me zai yi kuskure amma kuma wai annabi sallallahu alaihi wasallam wai zai iya yin ya dingana wai amma ba a cikin wahayi ba wai a cikin wasu al'amura uzu billahi to sai sharif ya ce wa alam ka sani annal ladina yujadilu fi ismatar rasuli salam wanda suke a cikin ma'asumancin annabi sallallahu alaihi wasallam la yuriduna min wara idhalika illa hadamaddin ba abin da suke nufi sai su rushe addini Wai wa isqadal qudwa su jefar da koyi fi zatar rasul a cikin zatin annabi sallallahu alaihi wasallam wa hikmatullahi ta'ala shi ko hikimar Allah madaukaki annabi lam yaj'al udwata fi juz'in minhu sallallahu faqat bai sanya koyi da annabi cikin wani yanki ba yau a ce wai wani yanki na annabi sallallahu shi za a koyi da shi banda wani yanki Allah bai mana haka yawwa bal huwa kulluhu qudwatu manzala dukkan sa abun koyi ne zatuhu zatin jiki zatin sa wa kalamuhu da zancensa wa af'aluhu da aikinsa wa ahwaluhu da halayensa wa awsafuhu da sifofinsa izuwa dukkan abin da yake na annabi ne sallallahu alaihi wasallam Allah bai mana gefe ya ce ku koyi da shi waje kaza banda guri kaza ba bi nassil qur'ani da nassi na alqur'ani fafham ka sani duk wanda ya saba haka so yake rushe addini mutsiyaci ne tsidanne ne zindiki ne yake so ya ka zindiƙanci ya wani raba cewa manza manza Allah ya yana ci ni annabi ne masani da annabta ta annabi Adam yana tsakanin rai da jiki in baka yadda da wannan ba Bukhari ya kawo cewa lokacin da ake ake wannan ya sunan ake gina Ka'aba mun yi asira ai asira dai Ka'aban nan an ce su jaddada gininta wa fil khamisati wa 30 min umri aka ci ko a cikin shekara ta 35 daga daga daga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam jaddadat quraishun bina alka'abati quraisha suka canza ginin ka'aba kaga ya rage shekara nawa saura shekara biyar a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma a lokacin ake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake ginin babban sa na Abbas ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga tufafi shi yasa su duk tsirara suke ba kaya manzo Allah ne da tufafi sallallahu alaihi wasallam da haka yana daukan tubala sai sai na Abbas ya tausaya annabi sallallahu sai cewa me zai hana ka yi irin yadda muka yi sai kai gammo da tufafinka ya matsa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufi zai yi abin da da yace sai manzo Allah ya fadi ya suma da ya suma sadaka da ya maru alaihi salatu wasallam sai sai na Abbas yake so ya bijira yace to ai abin da ya same ni daga wannan ne Ya ce, ala wa in ninu nuhitu ani ta'arri ni an hana ni yin wannan abin da kuka yi na cire kaya an hana ni to waye hana shi a lokacin shekara 35 kuma kai dai da al'adar mutanen Makka dawa fi tsirara yake to balle ka ce a ai wani ne a maka ko wani ne yace kai yayi ko wani waye waye yace kai yayi kaga Allah ne an fahimta sadaka shi yasa shehu da yazo radiyallahu anhu bi gari hira'in ta turi salatun banzanci ne zo manzo Allah sallallahu a gari hira awa da ma masani da annabta satin tun adam yana tsakanin rai da jiki eh sadaka wanda suke so su ce wai akwai wani guri ko wani abu na suke so su danganta wani abu na ba isma ba ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ba komai bane ba sai wanda suke son rusa addini kuma suke so ya zama wai koyi da annabsa cikin wani abu ne banda banda wani abu na ba ta an fahimta da haka shi wuce da radiyallahu da ya zo fassarar laqad Allahu lahu alan nabi sai ya ce Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yin abin da ba daidai ba wanda ba kuskure da yake aya ta ce wa ma yadi anil hawa in wa illa wayin yuwa wannan ba taskiya aka wa harshen annabi sallallahu da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam baya furici kan son duk abin da kaga yayi wahayi ne aka masa wahayi da haka kadaya da suke ta faruwa akan me yasa Allah zai ce da manzo Allah zai yi wani abu Allah ya ce ya rasulullahi me yasa aka yi kaza ai da an yi kaza an yi kaza shehu tijjani ba a taba samu mu dai ba mu taba ganin wani wanda ya tanawulin wato wannan kadiyar irin shehu tijjani ba wata aya kamar yanzu lima tuharrimu wa ahallallahu laulaka kuma an ce komai da wahayi yake to me yasa kuma sai ya yi wani abu kuma sai Allah ya ce me yasa aka yi Shehu Tijjani yayi dogon karatu kai yace duk inda kaga an mai haka alaihi salatu wasalam to wani wahayin ya bi bai yi shi daga kansa ba Shehu Tijjani ya ba da misali ita wannan da aka ce me yasa za ka hana ma kanka abin Allah ya lata maka ba mariyatul ya ce manzo Allah sai ce in kin so zan daina zan hana ma kaina tarayya da ita ko ya ga yawa sayyida Hafsatu Shehu Tijani ce to ai wannan abin da yayi wani wahayin ya bi wani wahayin ne shine Allah ya ce wa hunna bil ma'ruf ai yana babin kyautatawa matarsa Allah ne ce yi mu'amala da matansa da kyautayi to ya ga ranta ya ɓaci to bari ya mata abin da zai kyautata mata da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in wannan zai faranta miki to zan yi sai ta ce eh zai faranta mata kaga ashe wani wahayin ya bi wani wahayin kuma ya zo ya ce a'a banda nan ayi kaza anan haka shehu tijjani ya dinga bin irin wayannan kadaya din yana warware su da nassoshi radiyallahu anhu wanda yake nuna maka yalwa ba'i da faɗin kirji irin na Maulan Mushoti Janar Dela abinda ko alƙali Iyad mai ashifa Allah ya ƙara mai yadda bai kutsa cikin wannan wato gurin ba A Tijjani cikin Jawahir Ma'ani ya yi bayanai akan irin wayannan abubuwan duka dan me dan bawa shugaba sallallahu alaihi wa sallam a kariya da haka a halka ta gaba za mu tashi halka ta ashirin kenan za mu tashi wato na ukun wajibabbin da yake a haƙƙinsu ko shine isar da duk abin da aka umarce su isar zuwa halitta ba tsoro ba yadda za a ce su isar da wani abu kuma su tsewaye za su ɓoye ko su ji tsoro a babu wannan eh, <laughs> Allahumma salli ala tin ma ugul qawlaka timil ma sabaqana sirlaqi bil haqi wal hadi la siratikal mustaqim wa la ali ya kadji wa migdari al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله فاتحة صلاة الفاتحة صلى الله عليه وسلم الفاتحة صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة أكتم شرب آمين الحمد لله رب العالمين إن شاء الله